بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙaro gudun الله ta'ala yi sake haɗin ان wannan safiya mai albarka ta goma sha uku ga watan shawwal shekara ta dubu biyar da dubu da talatin safiyar ta dubu da uku watan goma shekara ta dubu da tara miladiya domin ci gaba da wannan karatu na mawata mai mamali ibn anas mana cikin kitabin jihad duk wani shine karatun mu na uku za mu tashi babu ma ja'a fil wafa'i bil amani imam malik ibn anas rahimahullah ya gina babi a cikin wannan littafi kitabul jihad babu ma ja'a fil wafa'i bil aman babun da zai mana bayanin cika ma mutum aminci ta yaya mutum zai ce ya aminta ana fafata yaki kuma ya za a yi kuku cika mashi wannan aminci shi na abinda ake ce a yi suwa na sun yi saran dafu shi sai ya faɗa da baki ya ce al'aman al'aman ko kuɗi ya ɗaga hannu sama ya ajiye makami ya nuna cewa ya yi saranda ko kuma duka biyu kowanne ɗa'i e ya yi saranda a kan wannan tsoraka menene kuma matsayin sojoji na yaƙa dangane da wannan mutumin a duk da haka za a kama shi a duk da haka za a yake shi kuma mai hukuncin mutumin da iya yake shi shi ne babu ma za a fi rufai bil'aman ƙwala rahimahullah haddasani yahya an malik an rajulin min ahalil kufa أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعث إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلم حتى إذا أسند في التبن وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخاف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيدي لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال رحمه الله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعلى ذلك إلا ضربت عنقه أفكي قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي يكي تشوى حدثني يحيى عن مالك ما فينا يحيى ابن يحيى الليثي يا كلام تدني وانا أثر دقى مالك ابن أنس إمام دار الهجرة imam malik ibn anas ya ce an rajulin min ahalin kufa dangane da wani mutum daga cikin malaman kufa wani ya zama kenan mubham wa mubhamun ma fi rawin lam yanzu wannan rajulin rawin lam ba a sunan shi ba kuma wannan yana ga cikin illa na hadisi ibham muddin idan ya zama na ba a cikin sahabbai bane amma idan cikin sahabbai ne aka ce ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kaza ya ce kaza ko an mai kaza an mai kaza to wannan baya zama hadisi baya sa hadisi ya zama yana da illa saboda dama sahabi ne as-sahabatu kulluhum kuma udul to amma idan ya zama ba sahabi bane wani yana sanya mu hadisi ya zama illa muddin ba a san kowa yi wannan mutumin ba isa malamai masu bin kwakwabi suka ce akwai kyakkyawan zaton wannan mutumin shine sufiyan al-thawri an gano nan mana an rajulu min ahli kufa wannan rajul din shine sufiyan al-thawri kuma sufiyan al-thawri da mutanen kufa ne da shi da abokin shi wai abokin shi sufiyan bin uyayna duk ba sahabin rayu أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش بل عمر بن الخطاب يا رب سدوغور زواج عامل جيش ومن كوماندا نماياتا ga abin da abin nan kana ba aka shi umar dan khattab ya aika wannan mutum domin ya jagoranci waɗansu bataliya ga abin da wasiƙa take cewa innahu balagani anna rijalan minkum yatlubuna al-ilm lalle labari ya zo mini cewa akwai wasu daga cikin daga cikin ku daga cikin sojojin ku yatlubuna al-ilm suna neman al-ilm al-ilm a larabci shine ar-rajul ad-dakham min kibar al-ajam shine babban mutum mai kaurin gaske mutum mai girman gaske wanda yake yana cikin al'ajabi ba yana cikin larabawa ba mutum ƙato yin ƙato ko kuma mutumin da yake kafiri ne ɗan ƙato ana kira shi al'ilj mana suna neman wani mutumin da yake kafiri suna neman shiriwa a jallo kenan ya gudu ko bai gudu ba kenan ya gudu hatta idan asuna da filjabari har mutumin nan da ya gudu ya je ya je ya hau dutse wantana'a kuma ya hana a same shi a kama shi ma'ana dai ya gudu tabbas ƙala rajulun mataras sai wani mutum ya ce mataras ita kalma mataras kalmatu farisiya kalma ce da ake amfani da ta harshen farisanci harshen mutanen ƙasar iran ma'ana shi da larabci ya ku la takhaf karfa sai za a darakahu qatala idan aka riski wannan mutumin za a kashe shi wa inni wallahi wa inni wallahi nafsi bi yadi kuma ta yake cewa ni kan na rantsi da wanda rayuwa ta yake ga hannunsa wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala aga duk wannan ita ce fatawa ta sahabbai wasiƙa yake rubuta amma ce yace si nafsi biyadihi shi ya ke da sahabbai da tabi'ai gaba ɗayan su la a'lamu makana wahidin kuma dan fatawa yace wallahi zai taɓa yiwuwa ba a ce na san wani matsuguni na wani mutum fa'ala zalik da ya aikata haka illa darabtu unaqa sai na sare mishi kai qala yahya sami'tu malikan yaqul laysa hadha alhadith bil mujtama'i alayhi wa laysa alayhi al'ama qala yahya rahimahullah yahya wani yake da ruwayar daga wurin malik ibn anas yake cewa sami'tu malikan yaqul na imam malik ibn anas yana cewa laisa ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه wannan hadisi da muka karanta yanzu na Umar bin Khattab ba hadisi ne da aka ijma'i akan shi ba wa laysa amal kuma ba akan shi aikin da yake ba gashi an roto shi da ruwaya kuma gashi an ce ba akan shi ake aiki ba saboda saboda umar dan khattab ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsa ga dukkan da dukkan na rantsa da wanda zaki a hannu na ke ga rayuwa ta ke ga hannunsa la a'lam makana wahidin fa'ala zalik ban san ba zai yi in san wani wuri da wani mutum ya fake ba da ya aikata irin wannan ɗanyi aiki illa ba ta umar fasiyar harin shi kai ma'ana duk mutum da ya aikata duk mutumin da ya aikata irin ɗanyen aiki na wannan ko da ya ce ya aminta ko da ya yi saranda kuma ɗan hatta ba zai gashi ba sai ya bindike shi an cika mashi amincinsa ko ba a cika mashi amincinsa ba ba a cika mashi amincinsa ba saura ka ba zai yi a kafa hujja da wani hadisi ba kun gano wannan ko sannan kuma wani yana nuna cewa ko da musulmi ne ya kashe kafiri in an kama wani musulmi ba ne kenan za a kashe shi alhali kuma hadisi ya tabbatar sahihi garau ba a kashe musulmi idan ya kashe arni wanda ba musulmi ba kun gano waɗannan maganganu guda biyu sai masu shirin hadiyar suka ce eh wannan haka yake ba a kashe musulmi idan ya kashe arni shi yasa imam malik ibn anas ya ce wa laysa alaihi al'amal ai hadisin ba a aiki da shi sai zuwa da suka ce a ah, umar fata khattab ya ambaci wannan ne domin kausa harshe domin shugabanni idan ba sa kausa harshe akan barna to kowa sai ya ji zai iya zama ya iya aikata barna shi kawai ba wai idan ya samu shi idan ya kama shi zai kashe shi ba sai kenan sai suka ce a'a an aikata hakan ne a matsayin ba musulmi ya kashe arni ba a'a musulmi ya yi abin da ake kira alharaba arna a bayan kasa kuma Allah ta'ala ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard ko da musulmai ne suke fashi da makami suka tara hanya suka tara motocin inyamurai arna masu zuwa tafiye-tafiye suka kama su suka fashe suka masu fashe da makami aka kama waɗannan musulmai ɗin hukuncin fashi da makami za a musu hukuncin su kuma shi kisa a nan ba wai za a musu hukunci akan musulmi ya kashe arna bane an gano wannan za a musu hukunci ne akan musulmi ya yi fashi da makami so tun da fashi da makami ya kowa iya إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك الخزي في الدنيا في الآخرة عذاب عظيم to ta wannan bangare malamai suka ga wannan hadisi na Umar dan Khattab alhinde abin da muka shamu mai sawa zaka ji an karanta maka hadisi garau sai ka ji wanda ke rawaito hadisi ya ce wa laysa alaihi al'amal har nake ce muku wannan zai yi bayyana da yawa a cikin sunan Tirmidhi kun gane wannan mun sha karanta a cikin a cikin muwatta din nan cewar wal amalu ala hada inda jami'a ahli ilmi ko kuma wal amalu ala hada ko kuma hada huwa allazi adraktu alaihi ahlul ilmi duk irin waɗannan amma kuma yau gashi wannan ya kawo ce laisa ala laisa hada alhadith bil mujtama alaihi wa laisa alaihi al'amal don malamin madina ba sa ganin cewar za a kashe musulmi idan ya kashe arni ma'ana kashe wanda ba musulmi ba a matsayin kisa da kisa ba a matsayin kisa na fashi da makami ba ko bambanci a tantance al'amuran وسئل مالك رحمه الله عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام فقال نعم وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو wasu ila malik wa rahimahullah an tambayi imam malik ibn anas Allah ta'ala ya ji da gafara an al-isharati bil aman dan gane da nuni dan nuna aminci nuni ba magana da baki ba yana tsayawa matsayin aminci ko ba ya tsayawa kamar ya nuni kenan kamar mutum ya ajiye makamansa ya ɗaga hannayensa kun gane wannan da kyau ya sha bamban ko bai sha bamban ba da mutumin da ya faɗa da bakinsa na aminta na aminta ko na yi saranda na yi saranda ko da bai ɗaga hannu ba kun ga wancan a tasirai wancan ya faɗa da baki wannan kuma ya aikata da hannu shi yasa kake gani a wurin mahukunta ai a wurin sojoji akwai bambanci da bursunan yakin da aka kama shi dauke da makamai da aka kama shi kuma ba dauke da makamai ba kun gane wannan da ke ko akwai bambanci da aka kama shi salin alin da kuma wanda aka kama shi da gumurzu shi wanda aka kama shi salin alin akwai yiwuwar kamar shi wannan yayi saranda kenan haka ne suke ta maganganu akan wannan akwai galibi ka'idoji za ka ga ana ana abin ana tafiya da su ka'idoji ne na musulunci sai dai su girman kai ya hana su su ce musulunci ne a wurin musulunci suka kwaikwayo suka ɗebo a su dole za su ce mutane maɗinɗin maɗinɗin su nuna wa mutane cewa ai su suke da wannan tsari su suke da wannan alhaɗin kuma musulunci ne tsara su filla filla da ke da ke shi ne imam malik ibn anas yake cewa da aka tambaye shi a hiya bi manzilatul kalam idan mutum ya ishara da hannunsa ya ɗaga hannu ya saranda shin wannan yana tsayawa matsayin magana cewar kamar daidai shi ne da baki idan ya faɗa da baki na aminta na aminta qal sai imam malik ibn anas ya ce na'am eh haka yake babu mutunci wa inni ara an taqaddama ilal jiyush kuma lalle ni na ga hakan ina da kyakkyawan maganar ya kamata wannan jawabi a isar da shi ga sojoji wannan jawabi a isar da shi ga sojoji cewar ne Allah waqtulu ahdan kada sojoji mawaƙa su kashe kowanne mutum guda a sharu ilayhi bil aman wanda ya ɗaga musu hannu haka ya ce ya amanta ya amanta ya amanta kada su kashe shi in dai ya ajiye makamai ya ce ya aminta to kada su kashe shi an gano wannan ana isharar ta yan dubi manzilatul kalam domin ishara da ta ganta imam malik ibn anas zai ce indi a wuri na bi manzilatul kalam tana matsayi na magana ishara daidai take da magana ko ba daidai take da magana ba ko kuma daidai take da magana a wani lokaci ba daidai take da magana a wani lokaci ba kun yi shiru an dai san ishara ko nuni eh. eh mutum yana sallah sai ka ce da shi ka kammala biya na eh, ka ƙura'an ɗin ya yi kada kai mai kenan cewar ya ya gama biya na shi ya sallar shi take eh tana na nana maryamu ita ce inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya fa asharat ilayhi eh, ta ce lan ukallima ta yi ɗauki alwashin yau za ta magana ba ba da kowa ba da ce da ita an haza abin

ai ba magana ba ne ai a baya ta ce falon okalli malama in siya yau ba magana da kowa ba sai ta shigo cikin gari na shigo cikin gari sai aka ce da ita ma kana abokin rasuwa ma kana tun mutu da zuwa a ashara ta ilai a jin haka mana annabi zakariya قال آيتك ألا تكلم nasa salasa layalin سويا فأوحى ولا قوم أن سبه فأوحى إليهم أن سبه بكرة وعشية فأوحى إليهم سيئ مسلمين أن سبحوا هذا العمل ينكي في تسبيه أظن أي كتب لهم على الأرضكم أظن هنا وقدر نجيبين الله malamai suna tattauna wani magana السلسلة da sosai a ɓangaren domin shirin fiqh yana la'akari da lafuzza da mutum yake ambatawa shi ishara bi manzilatul kalam ko kuma bi ghairi manzilatul kalam ishara da ka ganta tana tsaya matsayin magana ne ko ba ta tsaya matsayin magana saboda ne ga abubuwa guda biyu mun ambata ta ce ba za ta magana ba ta yi nuni ya nuna nuni ba magana ba kenan ko eh kai shi sannan ne magana eh magana ci kuma magana wuce eh na ce magana ci kuma magana wuce a'a idan ka ce magana ce sallar shi fita ba ce وإنه بلغني أن عبد Abdullahi بن عباس رضي الله عنه imam malik wani ana fi cewa bayani ya zo gare ni lalle abdullahi dan abbas ya ce na khatara qaumun bil ahdi ba mutane ba su taba kai hari na yaudara ba bayan an yi alkawari bayan an yi alkawarin tsage ta wutar yaki sai mutane su yi yaudara su keta wannan alfarma ta ta tsage ta wutar yaki da aka yi su kai na hari illa sallallahu alaihim adu sai Allah ta'ala ya ɗora makiyansu a kansu in da aka fage ta wuta in da aka ce mutane sun aminta to kada ya zama mutum ya warware na alkawari haka abdullahi dan abbas yake cewa ma khatara qawmin bil ahadi illa sallallahu alaihi wa adu, mutane ba su taɓa alkawari ba sai Allah ta'ala ya ɗora makiyansu a kansu organize alkawari babu yaki an ta su kowa sai ya ƙoƙarin abin nan kula da wani alkawari sai dai idan kun san mutanen da kuka yi alkawari da su nan ta wutar yaki akwai ha'inci a tare da su kun gano wannan to tun kafin lokacin ya yi sai ku ce kun warware ba ku babu su wannan rubutu da aka yi kun fasa kun gano wannan da kyau sama da sama da a ce rubutun yana nan ba ku sanar su kun fasa ba sanar kuma ku afka musu to amma idan kuka ce rubutun nan da aka yi wa'adin nan da aka ɗauka na cewa an ta wutar yaƙi daga nan zuwa ƙarshen zulhajji wannan alƙawari an fasa shi babu yanzu tsakaninmu da ku kowa yana neman sa'a kowa ne isa Allah ta'ala ce wa in ma na min qawmi khiyanatan fambil ilayhim ala sawa yake musu watsi da alƙawarin yanzu a zama daidai wa daida domin za su iya amfani da wannan saboda wutar yaki su dinga shigo da makamai bayan kuma an yi bige ne dan shigo da makamai da sauran dabaru wanda yake idoji sun sani da ake قال رحمه الله باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله babin da zai mana bayanin al'amal aiki fi man a'ata shay'an fi sabilillah dangane da mutumin da ya ba da wani abu domin ɗauka addinin Allah ya ba da kyautar wani abu fi sabilillah ya ba da wani abu fi sabilillah to ya zai yi zai dawo ya zo ya ce ya fasa hmm? ko wanda aka ba zai ba shawara ya ce to kama hanya ka tafi da shi domin kada kuma yanzu yin ce na fasa kurce na yake ta ba ce an fasa قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به ubaidullah laifi yake cewa haddasin yahya an malik yahya ibn yahya ya karanta domin ya hadisi daga malik ibn anas an nafi'in daga malamin malik shine nafi'in malik umar an abdullahi ibn umara daga abdullahi ibn umar annahu kana idza aqa shay'an fi sabilillah abdullahi dan umar ya kasance idan ya bada kyautar wani abu fi sabilillah da qulu li sahibi zai ce da wanda ya ba yanzu ya na nasu kenan ko tunda an yi idafa zuwa gare shi li sahibihi idza balagta wadi al-qura idan ka isa kwari da ke wuri ka kaza da ke alƙwara fa sha'anaka bi ka je ki harkata da shi domin domin ya bar yankin hijaz wajiyar ƙura ita ce boda tsakanin ardu sham ƙasar sham da kuma yankin hijaz to ka ga sai da ga riga ka ba mutum ta ya ma ya bar inda kake ya ma bar yankin ƙasar kuma shi gana ba akwai kuma ka kira shi a waya kace ya dawo kyautar nan ka fasa zai fita da su ba وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب كان يقول إذا أعطي الرجل شيئا في الجزم ويبلغ به رأس مغزاه فهو له وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد بدا يحيى بن سعيد الأنصاري كنا أن سعيد بن مسيب لن سعيد بن مسيب أنا جوا المسيب أنا جوا المسيب كمان ده زرقان يفعل أشكي شهر موضع أما سعيد بن مسيب كان يقول أن سعيد بن مسيب كان يقول إذا أوقي الرجل الشيء في الغزو إذا أكد أكبر من أبو أفجم فاما أكتي أنغنا كريم فيبلغ به رأس مغزاتي sai ya ɗauki wannan abin ya kai ya shiga cikin sojojinsa da shi ma'ana ya ta harkwata su da shi wa huwa lahu wannan abin ya zama nashi a an bar fagen fama an kai kuma barikin soji ke yanzu na abin ya zama nashi wasu ila maliku rahimahullah an rajulin aujaba ala nafsihi razwa ghazwa fatajahhaz hatta a arada an yakhruja mana'ahu abawa aw ahaduhuma wa qala لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر jihaz الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به ومن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يشله للغزو وإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء أنا ترى جهاز أنا ترى جهاز من أبروتا جهاز بكسر الجيم مات الجهاز نكون la salata ta ne wasu ila maliku rahimahullah kuma an tambayi imam malik ibn anas imam darul hijra an rajulin dangane da wani mutumin da aujaba ala nafsi la ghazwa wanda ya dora makan shi ya wajauta makan shi fita yaki ba wai sunan shi ya biyo ta ciki bane sai ya kammala shiri shi ne jihazar jihihi bai kammala shiri hatta idan arada an ya da har kaɗan ya rage ya fita mana na'ahu a bawa sai mahaifin suka hana shi daga ce mai fita ba mahaifin shi duka biyu au a haduhuma ko ɗaya daga cikinsu ko uwa ya ce ba zai fita ba ko uwa ta ce ba zai fita ba ba za ka fita ba sai kaɗai nake da shi in ka fita aka shi kuma ya kenan ko za ta fita ba kuma shi faƙad sai imam malik wani ana sai ba da wannan amsa ya ce la yukabir huma kada yi musu girman kai a yanar gaba kuma a yanda suka ce da za ka fita ba sai ka koma gida duk balalar jihadi da ke ta karanta a baya duk abin da ka karanta wannan balala ce shi gobe ya zama da wajibi kasar rashin gane bambanci tsakanin wajibi da falala shi yasa mutane su aji wajibi gefe guda su kama falala <laughs> ko ya zai jama zai ga mutum ya yi sallar isha a guje a guje in ya kammala kuma zai shi a karanta mishi na filar ran yau ya zo wani neman kalala falala ba da agoshin tukanta shi biyu ya gama fi ta aini shi kuma jihadi ta kifaya biyu biyayya ga haifa wajibi ne a kan kowa ko idan biyu biyayya gama haifa ba zai ne zai zai musu eh ba shi ne zai zai musu ba saboda haka kenan mahimmancin biyayya wajibi ne amma fita yaki wa faraji kifaya ne idan wasu sun fita ba sai kai ka fita ba saboda haka wancan wajibin ku ne idan wasu ka fita ba sai kai ka fita ba amma biyayya ga mafi wajibin ka ne hadisi ya tabbata gaba a cikin sahih bukhari wani mutum ya ce wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zumar zai fita yaki sai ce da shi ya koma wurin iyayensa ya je ijihadi ya tare da su ya je ya tare da shi in gano wani da kyau ko wannan yana da kyau sosai da sosai wata yana da kyau duk inda mutum ya je faɗa wa mahaifansa su tabbatar da sun ya je tafi ba su ba su ko ba su yadda ba ba wai haka kawai ji cewa an ga yawon shi kuma dama wani shi ke nuna duk wata tafiya da za a ganta ba tafiya ce irin ta ga Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai samari ne za a je a tara su a ba su caji a yi kaza a yi kaza a yi kaza a wagon su kun na farko dai ba sanar da iyayen su gosu misali wannan kuma saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka za ku za a fita jihadi <laughs> abin da aka ce wai jihadi za a fita jihadi tashin farko an saba mu Allah an saba ga Allah ina nasara a ciki eh wai idan ma har jihadi ne ke ne shi ne amma idan ya zama wajibi akan kowa to nan kuma ba magana ne na izini cewa zai zama wajibi kan kowa ta ce ga abokan gaba na sun shigo muku gari sun afko gari yanzu ba wai suna wuri kaza suna wuri kaza a yanzu sun shigo cikin garin ku fafatawa a kenan ka ai ba maganar jiran izini su kunna za a kokana ga an fitar da su an karya karfin su an yi kace kace da su an yi shi sai imam malik ibn anas sai ce la yukajirhuma kada yi musu girman kai to idan malaman da suka faɗa yanzu an ce da su malaman gwamnati ne to su kuma ma maliki wani su dan kasan dama illar kenan da ake yi duk waɗanda ake samari da ake ba su caji akan shi wanda yake ba su caji din ba wa gina mutum ilimi ba ne shi ne kuma zai ɗora su ya dinga ba su caji to shi kuma malamai da suke karanta da hakikanin abin da yake domin ya katsa alaƙar su ɗaliban shi da waɗannan malamai sai ce a waɗannan malamai malaman gwamnati ne tsoraka da abin da suka faɗa ma ba gaskiya ba ne suna goyon bayan gwamnati ne haka ake faɗa kuma haka ake faɗa ba eh haka ake faɗa sai da wannan sai ya ba su caji shi da yake kwamandan nasu bai karantar da su addini tsantsan addini ba in da ka tare su yi maka abin nan tafsirin suratul anfal ta hada shi da aiki ko ba sun kira to mu dai yi san tafsirin suratul anfal ba balle ya ƙara da suratul wasu yurin ku ta ka gan fama fahimta na musiran idan mutum ne yana da yalwar hannu yajibu misali jihazihi idza kharaj zai iya samun wani abu irin wancan tattalin da yi wani suna bi jihazihi ma sha sai iya abin da zai yi da wannan tattalin da yi idan ya tashi fita dama ya san yana da wasu kudin zai iya cike gurbinsa da shi ba yan ya za ku mamaki irin abubuwan da ke faruwa sosai da sosai Allah da yi muna rufa Allah ta'ala da sunan shi da sufofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya kama wannan wannan al'umma ta maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ɗauki na gaggawa amma an tsandana ta cikin wani hali na kakani kan kowa sai laɗe a lungun su kawai na kan shi a matsayin kwamanda na yaki shi kenan sai yi mubaya ya zama kwamanda na yaki shi ma zai yi jihadi waɗannan abubuwa abubuwa ne da ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne da alaƙa ta musulunci saboda abubuwa sun kasu kashi biyu akwai abubuwan da ta kiɗe za ta iya yi akwai abubuwan da sai dubin da ba ta sun taru shi yana cikin wani hmm? yana cikin abin da mutum ya zai iya yana cikin abin da dubin da ba ta masu taru shi dubin da ba ta sun taru to kai abin da yake wajibin ka ne karantar da mutane tsagoran addini shi ne wajibin ka yanzu kuma shi mutane suka fi bukata haka na goma ka wani don jahilci ya yi wa al'ummar makatutu kowa ya riga ya san wannan jahilci ne ma'anar jahilci ya yi mishi dukan kabarin kawo ka dukan kabarin jijiyar zuciya dukan kawo ka saboda ka wannan ba wani cewa ba a jihadi ne ba amma wannan a matsayinka na ɗalibi shi ne abin da Allah ta'ala ɗora maka kun wannan to amma shi bai yi karatu ba sojojin nashi ba su karatu ba ba san ma ina karatu ya tafi ba sannan kuma ya zo ya halakar ta sanadiyar shi waɗanda suke fita ƙauyuka suke karatu da mutane a biyu yana so ya masu mutunci. Lagala ya waɗanda abubuwa ta suke yi a lungu-lungu sassa da yawa na duniya ba wai najeriya kaɗai ba ba wai abin nan da kaɗai da ɗaya rikicin da aka yi a algeria rikice-rikice masu tsari na laisoyi sauri قال رحمه الله باب جامع النفل في الغزل باب الذي من بيان yadda za a yi da annaflu ana cewa annaflu mai kenan nunin da fataha sa'un da ne da sukun kuma ana cewa annafalu nunin da fataha sa'un da fataha su shi ne al'amfar gano wannan shi ne al ma shi ne ganima ya ake tattara shi kuma ya ake raba shi ita gani mai kenan ita kuma ga ibili za ka kira shi annaflu ma'ana ƙari ƙari a kan hmm? ƙari a kan nasara da aka samu domin haka fita yaƙi abu na farko da aka tasa a gaba shi da a samu nasara ita ce kan gaba to waɗannan abubuwan da aka samu ya zama ƙari a kan wancan kenan iza kuke cewa da na fulfuli na fila ko domin ƙari ce akan farilla قال رحمه الله na abin annafi su shi ne al'amsar amma na filafi don shi ne mawafi na su mawafi ta kafiratu kawafi wala tu masiku bi isamin kawafi ko tu masiku hmm? ko wala wala tun sai kun bi isamin kawafi قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فغنموا فغنموا إبلا كثيرة فكان سحمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وحدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي كتوى يحيى ابن يحيى يا كرمت دنيا حديث دجا مالك عن نافع دجا نافع عن عبد الله بن عمر دجا عبد الله بن عمر ngwani shi ne a shafin asamis kenan ko isnad mafi inganci kenan shi ne silsilatu zahab akwai wacce ta ta tsada na silsilatu jihar malik an annabin umar kuma wannan da wannan isnadi da shi bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر يتجاهل لما أتى على القلادة أن يجعل ba أدريشي بعث سرية ya tura waɗansu sojojin yaki. mun yi magana a kwanaki ko dai sariyatan su zama na wasu tawaga ne na yaƙi da ake tura su saki hari cikin gari ba bataliya ce da baɗe mutum da kasan kowa bataliya ko shi soji ana raba wani platun platun bataliya guda ta kuma akwai yadda ake rarraba su ake rarraba su su sun san yaran su na ki halar kirar aminci ana su tabbata a gari ya tura abdullahi ya tura wata sariya wani kaso a cikin su akwai abdullahi dan umar su kimanin goma sha biyar ne In gani wani da ke ko mana suna jagoranta kenan tebara na jirgin sun fuskanci can wajen mace da su yake wani hali ta gani ne ibinan kafiratan sai suka samu raƙuma masu tarin yawa fakana suhumanuhu isne ashara ba'iran yadda aka raba mu kowannensu an raba mu kowannensu raƙuma goma sha biyu suka su sun goma sha biyu sai kenan au ahada ashara ba'iran ko wani kuma ya ce a'a yadda aka raba musu goma sha ɗaiɗai mai kenan sun fi su ba kenan <laughs> wa nufilu ba'iran ba'iran sai kuma aka tsara musu raƙumi raƙumi mai kenan an maka ɗauki da farko an ba su sha biyu kuma an kara musu raƙumi raƙumi sarki sulemani an yi muka ɗauki ruwa ta biyu ne an ba su sha ɗaiɗai sai kuma an kara musu daidai. Eh? sarki sulemani aka ake musu kun gano wannan wannan ita ce ganiyar da suka samu da suka samu ɗan sai aka raba musu domin manta idan an samu ganima tunda kusa wannan shine babin farko da muka fara shiga a ciki sai da ka zamu tsage ta wajen su maganganu tunda babi na wannan da babi na gaba da babi na gaba da babi na gaba da akan ganima suke idan aka samu ganima ana raba ta ne fashi ma'ana ana cire alhumus idan an ci alhumus shi ne ɗaya bisa biyar kun gano wannan idan aka kasa ganimar kashi biyar za a ɗauke kashi ɗaya saura kashi ne kenan hudu kashi hudu shi za a raba mu mayaka to ya za a yi raban za a raba ba kowa shi da dokinsa ne aa ko kuma kowa za a ba shi shi kaɗai kun gano wannan bayanin ko bayanan ya su zo ba shi alhumus ɗaya bisa biyar da aka ware shi suwa za a ba idan waɗancan abin da ragowar hudu an ba mayaka eh kace kike da kike karanta kan yanka wa ala wa ala ma ganintu min shay'in ana Allahu musahu wa lirrasul wa lil qurba wa lil yatama wal masakin wa bil sabil shida kenan ɓangarori shida za a daina alhumus ɗaya bisa biyar sauran kuma hudu bisa biyar sai a raba wa mayaka katami yana cikin wani suka je yaƙi kuma yana cikin zaune korba sai zama ya ci ya ci kaso ne kenan eh, biyu sai ko kuma shi bai je yaƙi ba yana cikin zaune korba zai ci ganin ma ko bai ci ba zuci dole to ai su suke da wannan kashi ɗaya bisa biyar ɗin sai dai wani ya ce ya a lokacin haja wannan shi sa suka ce magana mafi abinda suka ce yan zara ilil imam so komanda na yaki yana da ciciwa sosai da sosai akan wannan batutuwa ɗin ta gane ku ya ma mazu shi kana Allah kuma su Allah ta'ala yana ɗaya bisa biyar shi wannan kuma su shi na Allah ya za a yi da su suna ba ta ne eh? masallacin ka ko masallacin ka'aba eh kun gane magana to yanzu da ku ba shiga kan batutuwa ne wannan rabo da ake wa'i wannan rabo malamai a wannan na wani hadisi ne an ba su abdullahi da umar raƙuma nawa sha biyu ko sannan kuma aka ba ƙara musu ɗaiɗai wanda haka yake shakkun ne minar rauni ko dai an raba musu sha biyu ko kuma sha ɗaiɗai ka gano wanda ke kuyi sai ibn abdul bar yake cewa gaba ɗaya an ruwaito wanda suke ruwayar waɗa su ruwaito shi da wannan shakku ɗin ne ashara ba'iran au ahada ashara ba'iran gaba ɗaya su inda banda alwalid bin muslim shi kaɗai ya rawaito ba tare da wannan ba kawai goma sha biyu ya rawaito a ruwa ruwa suhumanuhu rabe-raben su suhuman jami'i na saham saham shi ne kaso kasan wani kasan wani to kashe-kashen su da aka ba su kowane an ba shi goma sha biyu goma sha biyu wasu ga ce kwamandan da yi wannan rabon sun gane wani da ke ko wannan rabo a ciki domin abubuwa biyu ne akwai rabu na ganima akwai kuma rabo na ƙari wanda yake shi imam Maliki wani anas ya harara ya ce annafulu ma'ana ƙari bayan ka ka na ganima bayan an baka kaso na ganima an raba an baka to ya halatta kuma a sake ɗaukowa a ƙara maka eh? tun daga shi an raba an ba su su kuma haka kara musu wani shi da abin da imam malik bana ya harawo gina wannan babi din kuma wani ya nuna cewa ya halatta kenan daya eh, wanda yi wannan rabo ko dai zaman shi ne da wannan yaki shi ya raba ganima shi kuma ya yi wannan ƙari ya ƙara raƙumi raƙumi shi kenan ko da wani manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya raba kuma ya ƙara musu ne kenan biyu ko kuma ya zama abin nan kwamanda ne ya raba sha biyu za Allah sallallahu ya kara ɗaya eh kun gani wannan ko ko kuma manzo Allah sallallahu kwamanda ne ya raba su duka sai manzo Allah ya tabbatar abin da zama ka waɗannan maganganu za ka samu cikin Abu Dauda cikin Ibn Majah cikin kaza wani sun ce manzo Allah sallallahu ne ya raba wasu sun ce gashi gashi ma'ana aka ce manzo Allah ne ya raba babu cin karo domin an raba ya tabbatar kun gane mun da ke ko wa mithlu da iran sai kuma aka kara musu kowa aka kara mishi raƙumi raƙumi wannan hadisi bukhari da muslim da ahmad da surwaito shi قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه انه سمع سعيد بن مسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بأشر شياه وحدثني عن مالك shi ubaidullah allaifi ke cewa yahya ibn yahya karanta da daga wurin malik an yahya ibn sa'id malamin malik ana shine yahya dan sa'id ku dinga jin malamai imam malik ibn anas ku dinga jin shi kaza an ce annashu kaji an ce in yahya bin sa'id kaji an ce an zaid bin aslam ka san ba malami ke yake da shi ba malamai yake da su in suna yakin suna da malamai ɗaruruwa ba wai malami tsaye biyu uku ba malamai ne ɗaruruwa wanda yake an yadda su ɗin malamai ne an yahya bin sa'id daga yahya bin sa'id أنه سمع سعيد بن المسيب يقول شي مالك مالك يا سعيد بن المسيب يلا كان الناس في الغزو صحابا من الله صلى الله عليه وسلم سنكسن كسن الناس سنكسن كسن في الغزو أفجن فاما إذا اكتسموا غنائمهم إذا سكرار بغنيمة سكسامو ya ajiyun al-ba'ira bi ashar shiya to a kar kuma ta akan samu ganima a samu awaki a samu raƙuma ya za a raba kun gane wannan sai yadda suke rabu shine ya ajilunil ba'ira ana lissafa raƙumi ɗaya da ashir shiyahin da awaki goma ne nan. ma'ana idan an ba yi raƙumi ɗaya sai ya ba a murmi akwai goma shi kenan sun zama ɗaya kenan kun gano wanda ke malamar nan kuke shirya ko yanzu cin kiwo raguna haka a ga hikima ta musulunci kenan shi sa ba a yadda sama da mutum goma su tara kudin su da kuma su layi da shi ba a ga amma ya halatta mutum biyar su tsora ɗin shi laye da shi ya halatta mutum bakwai su siya ya halatta mutum ɗaya idan mutum ɗaya shi yi to amma ya halatta ku tara kuɗi ku kuka za ku yi amma adadin ku kai bai wuce kaza an kun da duk wata wajen sauran kuma ɗaya ta nufi da yanka kowa yanka zakara kenan قال مالك رحمه الله في الأجير في الغزو أنا أوكم أنهايا ana ɗaukan ma'aikaci a fagen fama hmm? shi ba soja bane kun ɗauke shi dan aiki ne in an tashi da gangani ma ya za a yi za a raba da shi kuma ba za a raba da shi ba قال مالك رحمه الله في الأجير في الغزو إنه إذا إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له وأرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار قال مالك رحمه الله دنجي على العجير ما أتشيني كفا ɗauka. aikinsa shi ne likita ya kware a likita shi ba so da ne kun ɗauke shi zai dange muku aiki an samu marasa lafiya zai zai dinga kula da su shi bai ji kan cikin sojojin yaƙi ba kun gane wanda ke ko amma kun gane yanzu ai dama fatawa ce amma yanzu ai barkin da komai da komai tana da shi hmm? hakki kuma dinki da suna da shi suna da iman din su suna da komai da komai nasu eh a cikin sojoji o oh, ya san su ma su ma sun eh, duk da su ma kenan ya da suke cikin gari suna cikin al'umma sun ce yan sanda abokan kowa ko ba ka suke ta tallafa da kincan ba amma su warware abokan ta karaye ko ko ko su warware ba lau zai imam maliki mana nan yake cewa innahu in kana shahida al-qital shi wannan ma'aikaci da kuka dauka in ya kasance ya halarci yaki wa kana ma'an nasu inda al-qital ya kasance tare da mutane a fagen fama wa kana hurran kuma ɗani ba bawa ba falahu sahamu shi ma za a kasa da shi eh? a cikin da ya ce tare mutane ya je fagen fama illa Gaza su ɗan jaridu yanzu ma'aikatan ku ne ko ma'aikatan su ne eh ma'aikatan su ne ba ma'aikatan ku bane da haka ba za a rawa ganima da su ba tunda ba ku ko ɗauke su aiki ba a kafafen yaɗa labaransu ne suka aiko su su dinga aika musu da bayanai kun gano wannan da kyau ko wanda ba za a raba ganima da su ba amma idan ma'aikatan jaridun gudun kuka ɗauke su suke kodin kuna da tashar da kuke yada labaru ko kuma za ku aji wannan dole a biya su duk fatin ne cikin sojoji ai duk ya su cikin sojoji na sojoji yan jaridun su sojoji da kyamaraman ɗin su sojoji da waye da waye da waye na su wa in lam yaf'al zalim fala sahamala idan da yake ba da kaso kenan wa ara Allah ya kusama illa ne mai shahidul qital imam malik wala yake ce ni fa ina da in ji karin cewa ba za a raba ganima ba illa ne mai shahidul qital sai da wanda sai kawai wanda ya halarci yakin ya gwamza a gwamza za a raba da shi ma'ana man kana hadiran kenan to man kana ga'iban ba eh kace bai da rabo ala shi tsala ko kuma eh? idan aka tura sojoji bataliyar ku mai ɗaukan mutane arziki kaza sai aka tura mutum ɗari biyu daga ciki ta je ta ta dawo to ganima da ta samu za a raba da wannan bataliyar haɗin da su jira a wannan yi ipad kun su yi ba ganin suke kisan kai idan su da yi kisan kai wasu malamai suna ganin a cikin waɗannan cikin alawansu nasu za a cire kuɗin diya idan ya kisan kan kuskure ma kan nabi limomina eh? ya katar mummina ila fata'a eh a shi gare ji al'adu ne sarki sulemani shi gada zai azumi mun gano wannan nan turan kuma uzuri ne ya ajiye shi ba uzuri ne na yakin ya tare shi eh shi ne ci akwai dalilai akan waɗannan sosai da sosai sai waɗanda suka ce suna uku ofin bai je yakin bazar ba ko yakin bazar ko wani yaki saboda mu bai je ba to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya zauna a gida saboda biyar manzon Allah ruqayya ba ta lafiya kuma shi ke auren ke zauna ya kula da ita sannan araba raba ganima ta ce ko ba araba raba ba ma'ana minal harar kuma dole ya zama ba ba bawa ba kenan ba araba raba ganima da bani babu ma la yajibu fihi al-khumus ba zan mu kuma tawo mun magana kan hukumar su ɗaya bisa biyar to shin komai da komai yake shiga cikin wannan ɗaya bisa biyar ɗin ko kuma ma akwai abin da ba a la'akari da shi shi ba zama wajibi cikin hukumar su qala maliku rahimahullah fi man wujida min al-adwi ala sahil bahari da bi ardi al-muslimin fa za'amu annahu tujjarun wa anna al-bahra la tadhhabu ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذه فيهم خمسا قال مالك رحمه الله إمام مالك بن أنس قال تعالى مجرحنا هنا في من وجد من العدو dangane da mutane waɗanda yake tsakaninku da su akwai gaba babu hulɗa jakadanci a tsakaninku da su kun rufe ofishin jakadancin ku da ke ƙasarsu sun rufe ofishin jakadancin su da ke ƙasarku na wanda ka ji haka kasan kasan ƙasa ba tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza ba lafiya kun gane wannan ana cikin haka sai aka samu waɗannan mutane a gefen kogin ƙasar ku ala sahilul bahar a gefen kogi da arzul musulmin a ƙasar musulmai sun zo nan ba tare da biza ba za fa za'amu annum tujjaru sai rike cewa ai su yan kasuwa ne ma'ana su ba mayaka ba ne su ba yan leƙen asirin ƙasa ba ne su mayaka ne wa annal bahara lahibahum kuma aiko ne tun kudo su a amma su hanyar su kawai sun kama hanyar za su wuce ne su yan kasuwa ne zan mu zo ta kaya su yi su za su yi kaza wala ya arifi na ta su yi kazalik musulmai ba su su ba ta kwanta ba da gaskiyar wannan labarin da suka faɗa dan ba lalle ne jin labarin da hajjama ta ce ta yi da shi eh yawon daga musulmai su labarin bai kwanta musu ba illa anna maraki ba ta takassara kuma su kai abin da ya faru shi ne abin nan kwale su jiragen ruwan su ne ya kari ne ya lahani suka koma jebe domin su gyara shi ne su wuce ko kuma barin su aka yi a nan gefe au akushi ko kuma kishi suka ci sun ji kishi ne sai suka tsaya gefe domin su samu wata rijiya su sha ruwa saboda ya su sha wannan ruwan ba Hmm? Eh? a a cikin ruwa suke tafiya ruwan bai da daɗi ruwan ce kuwa bai da daɗi a gani han ujazin kenan fa nazulu bi ghairi izinin musulmi sai suka yada zango ba tare da izinin musulmi ba ba tare da an musu visa ba sai suka tsaya yanzu ne mu kuma waɗannan ga ka kai ka je ka tara su ka kama su duka kai sun tuwa kenan za a baka kuma za a baka ba malik yake cewa rahimullah ara anna zalika al-imam ni ina ganin wannan hukunci kawai ya ta'allaka ne da shugaba shi zai shi zai magana akan waɗannan shi za kake gani ai da an samu irin waɗannan immigration za su alaci ɗin zonal komanda nasu da haka har cikin kankanin lokaci kankanin turka da bismillah ga magana haka isa ga ga abuja nan da mana daga can za a ba su umarni kenan ga yadda za su ga yadda za su saboda su ga bayanan da suka faɗa su ba ba da ne ne ba an sai an <laughs> tabbatar kenan su ba kaza ba ne su ba kaza ba ne su ba kaza ne ba ga zummar waɗannan abubuwa za a sallale su ba shi zai za ka ji cewar an kama yan kasa kaza sun daɗe suna an su tambayoyi ai ba lokaci kawai kaza za ku faɗa ba ma'aikata ƴan leƙen asiri ne so su karere kuma ku sake su ina shi sa imam malik ibn anas ya ce wala ya'rifu muslimuna tasdiqa zalik musulmai ba san zuwa yanzu ba su da yanda su gaskata wannan labari dole su yi ciki akwai sojojin ruwa akwai kaza akwai jami'an tsaro dole a bi a bincike a tabbatar da gaskiyar labari sannan to ya ba magana ta karshe a razalika an ara'ana zalika imam kawai shugaba shi ne wanda zai yanke hukunci akan wannan ya rafi ra'aya shi yake ganin ra'ayinsa kuma waɗannan mutane ku kiyaye ba mutane da ƙasarmu da ƙasarsu akwai zaman lafiya ba inda mutane da yake ƙasarmu da ƙasarsu akwai zaman lafiya nan da nan abin da basi na kasar zai magana to dama kwata-kwata ba mu hurɗin magatadanci a tare da su sun kwashe na ku sun kwace na su wannan shugaban shi ya rage ya magana a kansu in ya gada mai ce ajiye su in ya gada mai ce kaza wala ara liman akhadahu fihi khumsan ni kuma ba na ganin ga wanda ya kama su ya tsince su yana da wani khumsi da za a bashi cewar ai ya samu jamina وأعلم أن لله وأعلم أن ما غنمتم من شيء الله خمسه هو لرسوله لذي القربى واليتامى والمساكين أنظر هنا هو wani shi ne abin da imam maliki wani anas ya ambata kuma mu kuma ta wani yin bagana a kan kuma su lokacin tsintuwa idan mutum ya tsinci abu a cikin ba a kitabun zaka an mutum ya tsinci ma'aji a wannan dumbi yana haka yana haka kwalbaci yana haka kwalbaci ko yana haka uh, abin nan kondishin ɗin gida ko yana haka kaza kawai sai samu ƙaton turi cike da zinari ya zai shi ne ko wani leburori da suke haka na ne fili to shi kuma sai fitar da kumusi kenan ko wato shi ne imam malik wani ayo ke cewa waɗannan babu kumusi a tare da su kawai idan imam ya ce a suke su shugaba ya ce a suke su na a suke su سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد